ran kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan ya fi lada ko mun gane abu na ɗaya kenan abu na biyu in ka zo sa hannunka baka tabawa nan kaka taba kunnanka haka za ka sa daidai da kunnanka ne saiti aka ce haka ko kuma saiti da kafaɗinka kuma ka ɗauki abin a sauƙi don wani in ya zo disa ya daddafa waɗanda ke damu da shi haka a'a haka Allahu akbar ko Allahu akbar sai mu kiyaye da maza da mata duk haka ake yi wasu suna cewa wai in ka zo za ka iya yin haka mai yiwuwa kamar yara yanzu za su ga wannan kamar abin dariya amma da na san muna primary school an rinka koya mana haka har akwai littafi jagoran masal mai sallah za ka ga an yi hoton yaro ya yi haka malamai suka ce an bincika an gane yin haka din bai tabbata daga annabba abin da ya tabbata shine haka na fatan mun gane saboda haka haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake to sannan yanzu ka daga hannunka kayi kabbara me ya rage sai ka ainihin dora hannunka a kirji da maza da mata da yara da manya duk haka sunna ta ce manzo Allah yace ce haka duk annabawa suke sallah duk annabawa ya ce haka suke sallah suna dora hannunsa a kirji to hannun hagu shi yake dorawa a kirji ba a kasan kirji ba ba a kasan kan ciki ba ba kan cibiya ba ba haka ba a'a wannan wasu ne cikin mazhabin hanafiya shi yasa za ga mutanen indiya pakistan bangladesh sun fi yin haka amma abin da ya zo tsantsa a cikin sunna shine a kirji sai ka sa hannunka na dama wannan haka haka ake yi wannan hannun naka na dama sai ka rufe wannan na hagu daga tsakiyar wuyan hannu nan kaga daidai wuyan hannu sai ka haka sai ka shimfiɗa yatsunka biyar sai ka ɗora haka wannan shi ake kira alwadu'u ɗora hannu ɗaya a kan ɗaya akwai kuma alƙabdu ƙabalu shi ne waɗannan yatsu hudu sai ka rutso nan ƙasa wannan babban yatsa sai kai haka ƙabdu kenan duk ya zo daga annabi wata ranka yi wannan wata ranka yi wannan wasu na yin kuskure suna ɗora hannu a haka ko haka a kuskure ne ko ka gama mutum ya yi haka duk kuskure ne abin da yake daidai shine haka ko haka don haka jama'a mu kiyaye ko dai tsin ka shimfiɗa su haka duka ka kayi me yi wadu'u ko kuma ka yi haka ka yi me yi ƙabdu ina fatan mun gane wannan wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk annabawa haka suke yi ya jama'a waye bai son ya koyi da annabawa ko a aljanna da Allah ya tashi bayani dangane da aljanna sai ya ce fa'ula'ika na wasu diƙina yan aljanna suna tare da annabawa da masu gaskiya wa shuhada don haka abin da muke cewa jama'a kowa ya tashi sallah ya yi sallah haka wasu na cewa to in ne sallah haka fa ah, ba za a ce sallah ka ta ɓaci ba amma dai daure kai kai haka mana yanzu misali a ce ana so za a ɗauki aiki wannan ya zo da credits biyar wannan ya zo da credits takwas kai da ka zo da credits takwas za ka so a ɗauki mai credits biyar a baka to yi wanda ya haka a sallah fa ya ci gaba ma'ana shi yanzu yana sallah ne direct irin ta annabawa kai tsaye ba wani kwana imamu maliku shugaban mazhabin malikiya ibnu abdulbarri a cikin littafin shi a tamhidu ya ce har maliku ya mutu haka yake rungu hannu a sallah wannan magana tana cikin fiqh sunna kuma mujalladin farko imamu na maliki har ya mutu haka yake rungu hannun shi a sallah mun fahimci wannan ibnu abdul barri sai ya bada labarin cewa imamu mali ya taɓa sakin hannu sau ɗaya a sallah sai ya ce ko kun san dalili sai aka ce a sai ya ce rikici ya taɓa yi tare da khalifa sarkin garinsu sarkin madina madina ne aka nada musu wani gwamna a lokacinsu sai ya zama dan giya ne imam malik ya ce ba za su yadda dan giya ya zama gwamnansu ya sa jama'a suka yi tawaye sai aka kama imam malik aka ainihin hukunta shi to hukuncin bulala ɗari aka yi mai to bulalan nan ya zan ana dukan shi yana kariya da hannu sai hannun ya sage sai ya zan ya zo sallah ba zai iya ɗora hannun shi haka ba shine sai ya saki hannun ran nan a sallah sai almajirai suka tambaye shi ala gafata malam me yasa yace khalifa ne sarki ne da ke ni hannuna ya kage shi yasa ashe kun ga su kansu sun san baya yin haka ke shi yasa yau da suka ga yayi suka tambaye shi wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu abdulbarri mai suna al-intiqa fi fada'il a a'immatil fuqaha dan littafi ne karami haka da littafin siyarwa alamin nubala na al'imamu zahabi daidai tarihin imamu malik saboda haka jama'a kowa ya tashi sallah ya runguma hannun shi haka yaro da babba mace da namiji tsoho da tsohuwa allah ya kiyaye sai dai wanda larura ta same shi to wannan larura kuma in ta same ka komai yana sauka kanka ita kanta sallah akwai larurar da za ta kama a ce an yafe baka ya kamata jama'a su gane wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannun shi a kirji ba sai fa aji ya fara karatu kawai ba sai aji ya yi shiru wata ran sai abu huraira ya ce ya zan allah dan allah na roƙe ka arziki na baka uwata da ubana kyauta shiru da kake yi in kai kabbara kafin ka fara karatun sallah me kake cewa sai annabi ya ce ai addu'a ce nake yi abu huraira ya ce to wace addu'a ce ai a ya kake bana ji ka taimake ni ka gaya min sai annabi ya ce اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ma'anar wannan addu'a Allah ka wanke ni daga laifuffuka na kamar yadda ake wanke farar riga farin tufa daga dauda Allah ka nesanta ni daga zunubai na kamar nisan gabas da yamma Allah ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da ƙanƙara manya da ƙanana in zama na yi fes ba ni da zunubai ka san ai kafin ka fara sallah ka kaza bai halatta ba ka faɗi kaza ka ɗan yi kaza to yanzu kuma ka zo ka kana gana da Allah cikin zunubi to shine tun kafin ka fara kabbara sallah sai ka roki Allah wannan a sallar farilla annabi yake an samu a sallar nafila annabi yana subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare ka ya Allah babu abun bautawa sai kai godiya ta tabbata gare ka waɗannan addu'o'i mai yiwa za su ɗan yi wuya yanzu a gurguje da na faɗa ka haddace amma sai a samu ainihin ɗaya daga cikin malamai da ke wurin nan sai kwafe maka ina fata an gane sai ka bi a hankali wato abun ba gaggawa mai yiwa tun da kake yau ka taɓa ji to ka a zo sallah azuba ka ce to tunda baka iya ba a'a ba komai amma abin da ake so yi kokari ka fara haddacewa a hankali a hankali wato a hankali ake koyon karatu jama'a karatu kama kwallo ce idan ka bugo kwallo ta shigo wurin nan da karfi za ta fita da karfi ba haka ba ne amma ka turo ta a hankali sai ta samu wani lungu ta kwanta to haka karatu yake a hankali kake bi kake bi kana tarawa kana tarawa sai ka ga ya taru ya yi yawa kana ji yanzu za a je a sa yaro nazari a ji mai lacca irin ta 200 level to yana ma jin abin da ake cewa amma sai a fara mishi da ɗan tafi da tsalle a bashi fanke ci a bashi five alive ya sha sannan sai a ɗan fara nuna mishi this is a boy in zai yi kuka sai a ɗan yi wasa haka a hankali sai ka ga yana nan yana nan in ka bashi shekara arba'in ko hamsin sai ka ji wata rana ce mishi professor ba haka ba to haka musulunci yake sai karatun fatiha jama'a karatun fatiha annabi yana karatun sallah ku kiyaye baya hada aya da aya annabi baya cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa baya haka aka ce yana karatu ne aya aya alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya aka ce kamar ma hakka zo ka fassara sannan ya ci gaba da ta gaba a tsanaki ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin to wajen maliki annabi yana karanta ta karatu biyu wata ran ya ce maliki wata ran ya ce maliki don haka duk wanda kai daidai ne iyaka abudu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to anan ina ga yana da kyau in bayyana muku fuskokin karatu gane da fatiha ba wai dan lallai sai kun yi ba ku amma saboda muna son mutanen ƙasar su rinka zama a kan basira kar ka tafi wata ƙasar wata ranka ji wani liman ya yi ka gudu shi yasa kuka ga ranar nan da zan yi muku limanci ne a ainihin na riwayar nafi'u Eh, kira'ar nafi'u riwayar warshi na kuma ainihin kira'ar shu'uba riwayar asim to dangane da fatiha ko dai ka ce maliki ko ka ce maliki to amma in ka ce maliki to shi kenan karatu za ka ci gaba kamar yadda ka saba na fatiha haka karke amma in ka ce maliki in ka so ka iya karasa fatiha kamar yadda ka saba in ka so kuma to cikin malamai da ke kira'a maliki akwai waɗanda in suka je wajen sadun wajen sirata ba za su ce sirata ba ba za su faɗe shi da sad ba ba za su faɗe shi da sa ba sai su cuɗanya sadun da zayun sai ce zirata ladina an'amta zirata ba sirata ba ba zirata ba amma ka cuɗanya صراط الذين أنعمت عليهم shi wannan da yake karanta zurata din to bai cewa alaihim shi kuma alaihum yake cewa sai ce zurata alladhina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum waladdallin na yi maka ne in ba za ka yi ba lallai ba amma kaka tafi kasar libya ko kasar afghanistan ko kasar turkistan ko kasar bosnia in ka je can haka su irin wannan kira'a suke karka je ka ce duk ba su iya karatu ba masu da malaman su <laughs> mun fahimci wannan da kyau a'a ina fata an gane akwai kuma kira'ar da ita kuma in ka zo maliki yaumiddin iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal an an'amta alaihimu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan mai kira'ar makarantar su ɗaya da warsh shi sunan shi kalon in ka je libya galibi irin wannan kira'ar suke a ƙasar libya in liman ya wuce sai ka ya ce maliki yaumiddin in ya zo sai ka ya ce siratal ladina an'amta alaihimu غير المغضوب عليهم ولا الضالين daidai ne daga Allah ne kai ma naka da kake daidai ne abin da ya shi ƙur'ani kamar yare ne yanzu nan yadda ba kano yake hausa daban da yadda ba yake yi yadda ba yake hausa daban da yadda mutumin katsina yake yi yadda bazazzagi da ba katsine da ba kano suke hausa daban da yadda ba zakkwace da ba zamfare suke hausa amma duk me hausa ce bazazzagi bai isa ya ce ba kano ba gwari ba ba kano bai isa ya ce bazazzagi ba gwari ba sai dai wasa in suna yi amma dai a ka'idar hausa bazazzagi ba ba gwari ba ne ba kano ba ba gwari ba ne duk cikinsu kowa menene bahaushe ne mun fahimci wannan da kyau me wannan magana take nufi sahabbai da ka gansu dukkansu ba iri ɗaya ba ne fa yanzu umar ba larabe ne amma ba su ɗaya da manzan Allah ba ba irin larabcinsu ɗaya da manzan Allah manzan Allah ba ƙureshe ne gaba da baya umar ko ba ƙureshe ne amma na kwari na adawi al'adawi abu huraira ko gaba ɗaya shi ba ɗan ƙasar saudiya ba ne ma shi mutumin ƙasar yaman ne abu huraira kamar jabir ne mai kira'a jabir ba ɗan saudiya ba ne jabir dan yaman ne to akwai kalmomin da balarabe na kasar saudiya in ya faɗa na kasar masar ba zai gane ba mun fahimci wannan da kyau to yanzu in aka rubuta rubutu da kananci aka ce ba zazzagi ya karanta zai ba shi wahala fa a ce mata ta ta haihu sau biyar ba zazzagi sai dai ce mata na a ah, ah, <laughs> to to ga ganin ga Allah yana <laughs> jin ya <laughs> ni ma ba zazzagi ne eh eh mun bayanci wannan da kyau saboda haka mu kiyaye sai Allah ya saukar da ƙur'ani da duk yadda suke larabci yanzu kun ga abu huraira shi ya ruwaito kira'ar warshi riwayar warshi abu huraira ya ruwaito ta irin su in suka zo da larabci sai su ce maka ha'ula laulad